tun a shekara ta 2016 ne gwamnatin tarayyar najeriya ta kaddamar da wannan shiri da nufin bunƙasa noman shinkafa a ƙarƙashin tsarinta na dakile shigo da shinkafar najeriya daga ƙasashen ƙetare akwai guraren da har yanzu iya inji aka basu da taki ba a ba su sauran liquid fertilizer ba da irin sauran injinan har yanzu da makogoro ba a bayar ba tsattani na dinnan akwai kayan da aka zo da yi ba a sannan ga abu an bai mutane su a delete lokaci bayan ya riga ya kure sannan za a bai mutane sannan hi in ka ɗau doron injin da suke barwa sumen ne da tega da tagimen in ka je kasuwa yanzu a yan kura za ka samu tagimen ɗin nan dubu ashirin da uku ne ko yanzu ka je da kuɗin ka haka za su baka yan kura amma gwamnati ta zo ta bai manomi hi akan naira dubu arba'in da uku sannan in ka zo ka ɗau doron shi wannan ainihin injin safariya na feshi a doron kasuwa dubu uku ne amma gwamnati ta bai manomi a dubu shida maganar taki a naira dubu takwas yake takin nan a dubu hida yake a kasuwa a kamfani ma na fatakwal na tore din nan dubu biyar da dari takwas wani ta zo tana bai manomi a dubu takwas in ka tara manoman nan kashi dari a cikin manoman nan da suka karɓi kayan nan ina tabbatar ma wallahi kashi tara ba san a nawa aka ba su kayan nan ba saboda manoma ba kowa ne ya karatu ba kuma kowa yake da wayewa da zai tambaya ba kawai a ringina aka ba su abin nan wallahi ba san ma a nawa aka ba su ba Alhaji Yakubu Tagahu kenan wani manomin shinkafa daga yankin karamar hukumar ta kai a nan jihar Kano. Shi kuwa Malam Hussein Dutse daga jihar Jigawa cewa yake. A za a baka inji a dubu arba'in da uku kuma in ka je doron kasuwa dubu ashirin da uku za ka saya. To ga duk wannan abubuwan akan wannan muke kuka wannan shine saboda a hide ka na wannan kungiya da ta bamu ba kyauta ta bamu ba kuma ana da bukata a ce duk abin da aka baka a san an taimaka maka to amma wannan kaman an yi kasuwa da mu ne Alhaji Rabi'u Yusuf guda cikin manoman shinkafa da suka karbi bashin karkashin wannan tsari na ba da lamanin noman shinkafa na cewa. Mu halin da aka ciki a katsina gaskiya ba mu san inda aka sa gaba ba. Saboda an dai ba mu kaya. Amma mu ba mu san ma farashin abin da aka ba mu a kan shi ba. Gaskiyar lamari kenan ba mu san ko nawa kayan nan suke ba. in yanzu aka ce mu kayan nan miliyan suka ce mu biya su miliyan miliyan ba mu san ko nawa suke ba an ba ku kuma kun karba an ba mu mun karba amma ba a ba mu kayan nan ba sai let mun zo mun shuka shinkafa ba ta ba mun yi tafka asara so a na damana kuma yanzu an zo ba a kai gaba ka ba shi har lokacin yanzu gero ya kai ga ya girce ba a kai gaba ka ba to me zaka yi da shi in an baka Ƙungiyar manoman shinkafa ta Najeriya ita ce bankin ƙasa ya rataya wa alhakin rarraba waɗannan kayayyaki ga manoman. Alhaji Ado Hassan ya kasai shine mataimakin sakataren ƙungiyar rashin jihar Kano. Ka sani cewar gwamnatin tarayya ta yi instructing din central bank ta ba shi umarni ya taimaka wa wayannan kungiyoyi su kuma suna magana da waɗanda za su kawo kayayyakin nan ne akwai wanda suke sai da kayayyakin nan an yi musu magana ku kawo kayan nan ba kuɗi za a ba su ba su ɗau kuɗi su je su nemo ban su kawo kaya su kawo sto in aka ba manoma an siyar sai su zo a ba su kuɗin su za ka yi maganar logistics za ka duba mutum zai ɗauki mota daga Lagos ya ɗauko injina ya kawo su Kano ya zo ya kai mana store inda muke so ajiye mana kayan nan duk kaga wannan akwai extra cost saboda haka ba za ka ce ba za ka samu dan wani dan karamin majin din da bai taka kara ya karya ba mm. amma a ce duk abin da ka faɗa akan harkokin kayan nan Allah shine shaida babu wani abin da aka dora masa kuɗin da ya wuce hankali Alhaji Ado Hassan ya kasai ke na mataimakin sakataren kungiyar manoman shinkafa ta ƙasa reshen jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria